شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دار إن شاء وطن جمال الأولى هجران محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1439 domin ci gaba da karatunmu na kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna karkashin babi wanda yake bayani kan shafa akan khufi babun ma jaa fil mashi ala al-khuffayn a lokacin da ya gabata mun karanta hadisin al-mughira bin shu'ba radiyallahu an yau za mu ci gaba na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa haddathani an malik an nafi' wa abdullah bin dinar annahuma akhbarahu أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط عبيد الله Yahya يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله yace wa haddasani an malik gabanin haka wani ya turo da sako kan matsala da muka tattauna ranar ita yau game da kiran sallah ɗaya ne ko kiran sallah biyu game da sallar asuba to sai turo da wani hadisi cewa yana gani shi ma hujja ne akan cewa a takaitu a kiran sallah daya shi ne hadisin abdullahi bin umar yake cewa wata rana bilal bin rabah radiyallahu an wato ya yi kiran sallah kafin fitowar alfijir sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce shi da ya koma ya ce ku saurara lalle bawa ya yi bacci sai ke cewa kaga anan ya yi kiran sallah ne gabanin fitowa alfijir manzan Allah ya umarce shi kan cewa ya koma ya faɗi wannan magana nuni a kan cewa wancan kiran sallan bai yi ba kenan inda za a iya yin kiran sallah ɗin kafin lokaci ga ita sallar asuba da hakan tabbatacce ne to da manzala da bai umarce shi da ya koma ya faɗi wannan magana ba to haka da ya turo to a kamar yadda ya gabata ba wai duk abin da aka sani a ƙarƙashin ita wannan matsalar za a ambace shi gaba ɗaya ba shi yasa na ce za mu ainihin taƙaita taƙaitawa ne shi yasa koda ita matsalar na ba da amsarta a dunkule na ke cato mai yiwa ku iya bi na bashi saboda ina gani za mu zo ɓangaren da yake batu a kai kiran sallah kitabul muwatta muna nan tafi insha Allah cikin lokuta masu zuwa za mu riski bangaren da yake bayani akan batun kiran sallah to mun zo wannan bangaren to kaga ɓangare ne wanda ya shafi mas'alar kiran sallah mas'alatul azan to anan sai mu tattauna wajen bayani shi kansa kiran sallah din ya sifofinsa suke sannan waye kamata ya zanto mai kiran sallah sannan a ko'ina ana iya kira sallah ko sai iya masallaci an gane sannan yaya za a yi kiran sallah ne kamar yadda ake yi haka tare da kyautata murya ko kuma a kamar yadda muka sani ana yi a wasu masallaci haka ya kiran sallah normal haka a masallatan da ake kira cewa masallatin gargajiya to shin nasu ne daidai ko kuma a waɗanda suke suna kyautata makogoro murya tana zaki shine daidai da za mu zo mu tattauna a kan wannan da kuma batun abin da ya shafi shi kansa kiran sallah din ga sallah tun tunda ba mu gama ba har yanzu akwai ragowar bayanai a so ɗaya za a yi ko so biyu to aka na so a bar matsalar to kuma sai aka nemi an ɗan sami kongoba kan baya kongoba baya ga wasu mutane to da haka akwai bukatar a yi bayani a kai to wanda shi ya kawo aka yi wannan bayanin a rana ita yau ba wai don an kare batu kan ita matsalar ba a za mu zo a kanta kitabul azan in muka zo kanta za ka ji baka maji komi ma wannan sai zama matsayin shimfida inda can wannan fagen ne saboda akwai kurakuri da yawa cikin kiran sallah da ake yi hatta masallatin da suke danganta kansu ga ahalis sunna wal jama'a akwai kurakure da yawa akwai kurakure da yawa hatta wajen wannan muryar da ake yi kaman mutum yana karanta alkur'ani ne tare da tajawidi da eh, idigami da Hunna da wane ne to duk akwai matsaloli cikin waɗannan abubuwa ne da kuma yanayin sifofi na su kiran sallah da za ga wasu suna ɗaukar siffa kaza akan ta suke takaituwa kawai wasu kuma sifa kaza akan da suke takaituwa to duk bayani zai zo akan wannan wanne ne daidai kuma ya kamata ana yi wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu game da shi wannan hadisin yana cikin ah, sunani abi daud haka al-imam al-baihaqi ya fidda cikin as-sunan al-kabir ah, min tariqi hammad bin salama an ayyub bin kaisan annafi an ibn umar to hadisin hadisi ne ma'alul yana da illa ta zanto su a matsayin marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in banda shi a Hammadu bin Salama babu wanda ya daga hadisin a matsayin cewa hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ragowar urwat sun kawo shi ne a matsayin mawukufan ga umar dan khattaf an gane kamar yadda shi da kansa al'imam abu dawud ya yi bayanin haka cikin sunani abu dawud da ya kawo hadisin haka al'imam uh, ali bin abdullah bin jafar al-madini shi ma ya yi wannan bayani kamar yadda yake cikin jami'ar tirmizi haka al'imam muhammad bin yahya al shi ma wannan bayanin kamar yadda yake a sunan kabir lil imam al-bayhaqi haka al-imam abu hatim ar-razi yayi wannan bayanin kamar yadda yake kitab al-ilal ibn abi hatim haka al-imam darqutni ali ibn umar abul hasan shi ma wannan bayanin kamar yadda yake kitab al-ilal haka irin su al-imam al-bukhari al-imam ahmad bin hanbal al-athram jama'a min al-muhaddisin duk sun soki hadisin zanto su cewa marfu'an zuwa ga manzal salam haka shi ma kansa al'imamu tirmizi cikin jami'ar tirmizi da haka bai tabbata ba a matsayin marfu'an amma ya tabbata a matsayin mawkufan ga umar dan khattab radiyallahu an an gane to da haka tunda an ambaci ababen da suka tabbata to babu katuwa zuwa ga kawo abin da yake bai tabbata ba kamar yadda abu abdurrahman abdullahi mubarak yake fada kamar da yake cikin aljami'ul akhlaqir rawi wa adabis sami' yake cewa fi sahihil hadis guniya an saqimi cikin abin da ya tabbata na hadisan manzon sallam akwai wadatuwa ga kawo wanda yake mai rauni mutakar an samu wanda ya tabbata to na ya isa ba kato ya zuwa kuma kawo wanda yake mai rauni bai ainihin tabbata ba daga shi wannan hadisin a ah, marfu'an bai tabbata ba ma ya tabbata makufa matsayin maganar umar dan khattab an gane wannan kenan to amma kuma akwai wanda zai iya maye gurbin sa wanda kuma shi ya tabbata wanda yake nuni akan ma'anar shi wannan hadisin kari akan abin da ya gabata shine hadisin Abu Sulaiman Malik bin Huwairis radiyallahu an wanda yake cikin sahih Bukhari a cikin sa wanda manzar sun yake cewa fa idza hadaratis salah فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم idan lokacin sallah yayi to ɗaya daga cikin sai ya kira sallah kaga nan da manzo Allah ce fa idza hadaratish sala idan lokacin sallah ya halarto yayi to falyu'adhdhil lakum ahadukum sai ya ku ya kira sallah wannan kaga sai yake nuni akan cewa shi kiran sallah yana da alaka da me da shigan lokaci yana da alaka da shigar lokaci sai lokaci ya shiga sana za a yi za a kira sallah an gane ba wannan kira sannan cewa kuma ala inna al'abda na me ake nufi da wannan al'imam al-khattabi cikin ma'alim ne ce zai dauki fuska biyu zai dauki ma'anar cewa inna al'abda na lalle bawa ya yi bacci abin nufi ya gafala ga lokacin kiran sallah sai ke tunanin lokacin ya yi don haka sai ya zo ya kira an gane ba to shine ma'anar ita wannan maganar sannan fuska ta biyu kuma zai dauki cewa ala innal abdana abin nufi kenan a ku ci gaba da ku shi ma ya koma mai baccinsa tun da lokacin sallar bai yi ba an gane ba domin kare katse wa mutane bacci to ka kowanne daga cikin malon nan guda biyu za su shiga wato ainihin karkashin karkashin wannan lafazi na ala innal abda na'am an gane saboda ka a shahid kaga wancan fa idza hadratis sala falyu'adhdhil lakum ahadukum ya neme gurbin wannan da kuma hadisan da suka gabata a baya annafi' muhammad bin hasan ash-shibani sai yace da na nafi'un mun gane ba maimakon an nafi' wa abdullahi bin dinar annahuma akhbarahu nafi' rahimahullah da abdullahi bin dinar rahimahullah lalle su bayin nan sun baiwa shi al-imam malik bin anas rahimahullah labari cewa anna abdullah bin umar kadim al-kufata cewa lalle abdullah bin umar radiyallahu anhuma ya zo kufa mun gane ba ya zo kufa kufa al-iraq kenan al-iraq a wancan lokacin al-kufa da al-basra mun gane ba garuka ne manya-manya yanzu su haƙira da al-iraq ala sa'ad bin abi waqas ga sa'ad bin abi waqas radiyallahu an wa huwa amiruha alhalin shi sa'ad bin abi waqas a lokacin shine shugaba ga ita kufa da umar dan khattab ya ainihin nada shi ya bashi jagoranci fara'ahu abdullahi bin umar sai shi abdullahi bin umar ya ganshi يقوى يقى صائر بن أبي وقاص رضي الله عنه يمسح على الخفين ينا يشافا خفنا نسكي ساوى آه، كتاب المؤطى برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أي وهو يمسح وهو الهالي شي سعد بن أبي وقاص يمسح ينا يشافا الخفين ga أين شنكفنا نسكي ساوى sawa fa an zalika alai sai abdullahi bin umar ya yi masa inkarin haka cewa ya haka ya za na wannan shafa to zahirin wannan inkarin nasa ga sa'abin abi waqas kamar yadda alimam imam ibnu abdulbar annamari ya faɗa cikin at-tamhid lima fil min al-ma'ani wal asanit haka al-hafiz ibn hajar cikin eh, fathul bari cewa inkarin ba wai inkari bane akan shafa akan kufi a inkari ne akan mai yin shafa akan kufi ga wanda yake mazaunin gida eh, amma batun hukuncin shafa akan kufi Allah bin Umar bai jahilci wannan ba sai dai yana ganin cewa kaman hakan ya banta ne ga wanda yake mai matafi aka yi masa mai rangome amma ga wanda yake mazaunin gida ba a bashi wannan damar ba to zahirul qissa yadullu ala zalik mun gane ba labarin fi zahir abinda yake nuna wa kenan da aka ba wai musa shafaki akan kuffin ba an gane faqala lahu sa'ad sai sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an yace da shi sal da sal abaka idza qadimta alai sal abaka idza qadimta alai ka tambayi babanka idza qadimta alai idan ka koma wurinsa ka tambaye shi mai hukuncin yin shafa akan kofi ga wanda yake mazaunin gida shine sal da da yake da is'al an gane ba is'al mun gane ba sai aka yi sai aka shafe ita wannan hamza din Eh, da haka maimakon ka ce isa'al sai ya zama na sal an gane ba eh, shi ya sa ya zo a kira'a mutuwa kira da ainihin eh, sala sala sa'ilun bi azabin waƙe kaga sala sa'ilun mun gane ba kaga sala shine fi'ilin sa wanda yake madi kenan fi'il amr sai da mai sal sal sala sa'ilun bi azabin waqi a dai kira'ar kuma ita ma kira ce sabita mutawatira sab'iyya zuwa ga annabi sallallahu sa'ala sa'ilun kaga sa'ala fi'ili madi kenan sai zan tafi al'amr din sa shine is'al is'al an gane ba saboda haka can sa'ala ya sa'alu su'ala wannan kuma sala ya salu sula an gane ba eh, to ne sal sal abaka iza qadimta alai fa qadima <coughs> abdullah sai abdullah bin umar eh, ya dawo daga wannan tafiya da yayi a kitabul muwatta bi ruwayati abi mus'ab zuhri da kuma kitabul muwatta bi ruwayati suwayt bin sa'id sai da karim mai fa kalima abdullah bin umar da karim mai sunan mahaifinsa fa nasiya an yasa ala umar an sai ya manta ya tambayi umar dan khattaf radiyallahu an game da haka a kitabul muwatta bi riwayati muhammad bin hasan ash-shaybani sai ya zo da cewa fa nasiya abdullahi mun gane ba sai shi abdullahi bin umar ya manta an ya sa'alahu ya tambaye shi ya tambaye wa kenan umar dan khattab haka yazo a kitabul muwatta bi riwayati ash-shaybani rahimahullah hatta kadima sa'adun har sai da sa'ad bin abi waqas wato ainihin yazo mun gane ba saboda haka kadima ya kadamu kuduma kadima ya kadamu kuduma shine zuwa halartowa mun gane ba kadima eh ya ƙadam ƙuduma ƙadima ya ƙadam to ainihin wato ainihin zuwa halarta akwai kuma ƙadima ya ƙadum mun gane ba ƙadima ya ƙadum to wannan shine jagorantar abu ka shiga gaba ta zanto kan gaba abu mun gane ba yayin da mutum ya zanto kan gaba sai a ce ya kadumu kamar yadda Allah ce ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awraduhum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud mun gane ba wannan kenan فقال ah, sai sa'ad bin abi waqas ya ce da wa kenan da abdullahi bin bin umar shi ya zo a kitabul muwatta bi riwayati suwait bin sa'id ai faqala lahu faqala lahu sai yace da shi as'alta abaka shin ka tambayi ah, baban naka faƙala sai ce la ban samu na tambaye shi ba fasa'alahu abdullah sai abdullah <coughs> ah, bin umar ya tambaye shi a wannan lokaci mun gane ba to haka kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab da kitabul muwatta bi riwayati suwayd bin sa'id da karim me عبد الله بن عمر انجانبه فقال عمر سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتشيرشي كتاب الموطا برواية كعنبي يكون كتاب الموطا برواية سويت بن السعيد كتاب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري أنقاني أين شم فقال له عمر نما ذكرمي له سي عمر أن خطب يتشيد شي إذا أدخلت رجليك في الخفين إذا كشكت دساوى ينك cikin wato anishin huffunan da suke sawayen naka wahuma tahiratan alhalin su sawayen suna tsarka ka wanke su yayin alwala ka saka su a cikin kufuranka to famsah alaihima to sai ka ishafa akan su akan su kufina din قال عبد الله سي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تشي وان جاء احدنا من الغائط ko da ɗayanmu ya dawo ne min algha'iti daga ainihin wurin biyan bukata bayan gida ko bawali ta yadda zo zai sake alwala to ya isar masa kawai ya yi shafa akan kofuna din mutakar ya sa su bisa tsarki faqala umar na'am sai umar bin khattab radiyallahu alaihi ce eh haka ne wa in jaa ahadukum min in ma ɗayanku ya zo ne daga wurin biyan bukata wato a aslul ghaib fil lugha shine al makanul munkhafit wato wuri wanda ake zuwa ake tsugunna a biya bukata to sai zanto ita kanta bukata ana ce mata mai kuma al ghaib gangane a wannan asar ya inganta mun gane ba ya inganta isnaduhu sahih zuwa ga umar dan khattab al-imam al-bukhari rahimahullah ya fidda shi cikin sahih al-bukhari haka al-imam ibn majah ya fidda shi cikin sunan ibn majah mukhtasaran a takeice haka al-imam ibn hanbal ya fidda shi cikin musnad haka al-imam shafi'i ya fidda shi a kitab al-um da kuma musnad shafi'i bi tartib as-sindi haka al-imam al-bayhaqi ya fidda cikin as-sunan al-kabir da je jama'a min al-muhaddisin an gane ah, sai dai anan kamar yadda ibn kasir rahimahullah yake wata magana a littafinsa Musnad umar bin khattab radiyallahu an da ya kawo ta hanya zuwa ga shi nafi' zuwa ga abdullah bin umar dangane da ita wannan kissa din sai yake cewa to zahirin kissa idan ka duba sai ga kaman ah, asar din asar ne mun qabr wato an sami yankiya an gane ba ta yanda nafir nafir ai bai ji daga umar dan khattab ba mun gane ba sai dai daga dan umar dan khattab shine wa abdullahi bin umar to kaga idan ka duba sai ka kaman me kamar yana ba da labari ne gawa ga umar dan khattab fi zahiril qissa an gane ba amma fil haqiqa ya je daga daga abdullah bin umar abdullah bin umar shi ya bashi labarin abin da ya faru an gane ba ba wai shi yake ba da labarin cewa ga abin da ya faru ba kamar yana wurin idan ta wannan fuskar ne to kaga akwai inqita'i amma ta fuskar cewa abdullah bin umar shi ya bashi labari da haka sai yake ba da labarin abin da ya gudana ta hanyarwa shi abdullahi bin umar da haka kenan eh, isnad ne wanda yake mai muttasil ghairu munqadir sannan kuma ya zo wato ainihin a marfu'an ya zo marfu'an a matsayin zuwa ga manzan asalin umar al-khattab ya jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsayar da abin ga kansa ba an gane ba ya zo cikin ah, musnad al-imami han bin hanbal ah, min tariqi qutaiba bin sa'id zuwa ga abdullah bin lahiya an gane ba har zuwa ga shi umar dan khattab yake cewa ah, manzo Allah yana umarta mu da yin shafa akan me akan kufi mun kasance muna shafa akan kufunan mun gane ba sannan kuma ya zo cikin musannaf na abdulrazak haka da musnadar imami hamad bin hanbal ta dai hanyar shi abdulrazak bin hammam as-sanani zuwa ga abdullahi bin umar al'umari zuwa ga nafir zuwa ga shi abdullahi bin umar har zuwa ga shi umar dan khattab radiyallahu an ike bayan labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana umarta mu da shafa akan kufina da shafa akan kufina sai dai a wannan isnadin da yana da rauni saboda abdullahi bin umar al'umari mutakallamin fi shi ma wace isnadin na bada da ta hanyar kutaiba bin sa'id ne wanda kutaiba bin sa'id eh, sa ga abdullahi bin lahiya ruwaya ce kitabatan ta bangaren littafi ne to da haka sai aka riskar da shi daga cikin waɗanda ruwayar su ga ablabin lahi'a wato ruwaya ce wato ainihin karɓaɓɓiya kamar yadda al'imam shamsuddin al-zahabi ya ambata cikin siyarwa alamin nubala a tarjama shi kutaiba bin sa'id abu raja da haka sai aka riskar da shi da su al'abadila abdullahi bin wahab abdullahi bin mubarak abdullahi yazid al-mukwai abdullahi bin maslama bin ka'anaf al-mashahur bil ka'anabi da kuma ma wasu daga cikin malaman hadisi kamar al-walid bin mazayat kamar yadda at-tabarani rahimahullah ya ainihin ambata shi daga ciki cikin littafinsa al-mu'jam as-sagir an gane kamar al-walid bin muslim kamar abdurrahman bin madi kamar da yake mukaddima ta lisan mizan na ibn hajar al-asqalani kamar uba bin hajjaj kamar sufyan bin sa'id al-thawri kamar al-auza'i uh, abdurrahman bin amr al-auza'i dukkan waɗannan suna daga cikin ruwaya su ga zabi na ruwaya ce karbabbiya domin sun yi ne gabanin mai takaddun su kone wannan ga waɗanda suke ganin cewa abdurrahman bin lahiya hadisin sa karbabbe ne amma abin da yake daidai Abdullahi lahiya bisa bin diddigin dalilai wato da'ifun ne min qabalu wa min ba'ad yana da rauni gaskiya tun a da can gabannin kone littafansa da bayan konewar wato shi littafansa an gane to ya zo ta wata hanya cikin sunan bin maja min ɗariƙi muhammad bin sawa an sa'id bin abi aruba mun gane ba zuwa ga umar dan khattab zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunan bin majah da sahih ibn khuzaimah to wannan isnadin ya inganta ya inganta duk da sa'id bin abi aruba ya sami ikhtilaf ya sami ikhtilaf to amma muhammad bin sawa yayi ruwaya ne gare shi qabalan ikhtilaf kafin ya samu wannan ikhtilaf din kamar yadda al-imam uh, abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani ya tabbatar kamar yadda yake kitabul ilal wa ma'rifatu rijal haka al-imam abu daud rahimahullah kamar yadda yake cikin littafin su'alatul ajurri lil imam abi daud an gane da haka isnadi ne sahihi ingantacce amma bisa wannan ruwayar kaga ya tsaya a matsayin mai mawqufan mawqufan amma bisa waɗancan hanyoyin kuma ya zo marfu'an zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan dan ka gane cewa ba wai ijtihadi bane ga shi Umar dan Khattab ya tabbatar da abin da yake me ya tabbatar da gawa daga manzon sun shi yasa a waɗancan hanyoyin sai ya ambaci madogara su cewa waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi haka an gane wannan kenan to a wancan isnadin na hanyar Abdurrazzaq bin Hammam as-Sanani zuwa ga Abdullahi bin Umar al'umari zuwa ga annafir maula bin umar zuwa ga shemla bin umar radiyallahu anhuma to a wani bugu na musnadu umar bin khattab bi taqiqil kal'aji to za ga an sa ubaidullah bin umar ubaidullah shi al-musagga zaka thiqa to wanda wannan kuskure ne kuskure ne na bugu daidan shi ne abdullahi bin umar al-mukabba wanda yake eh, mai raunin kenan shi ya sa musannaf na abdulrazak bin hamam as-san'ani ya zo da abdullahi bin umar an gane? a musannaf nawa na abdulrazak bin hamam as-san'ani ya zo ta hanyarwa abdullahi bin umar ba ubaidullah ba wanda shi al'imam bin hanbal shi ma ta hanyar wayar ya ta hanyar abdurazak din ne shi ya sa ya zama na aslul makhatut na littafi musnadu umar na ibn kasir sai zanto abdullahi bin umar ne ba ubaidullah ba an gane ba duk da ita wannan hanyar eh, ta abdurazak zuwa ga abdullahi bin umar al'umari zuwa ga annafi zuwa ga abdullahi bin umar wannan isnadin wato ainihin eh, rashashe ne a da yawa daga cikin nusar na musnadin imami hambi na hambar shi yasa ko da alhafi hafiz ibn hajar bai ambace shi ba cikin littafinsa sa al da al-mu'tali bi atraf al-musnad hanbali haka tahqiqin su eh, Sheikh Shu'aib al-La'ut Maris kai na musnad mai mujalladi 52 na masu risala shi ma ba su ambaci wannan isnadin ba ya kubce musu an gane to da haka wannan sai da mana fa'ida ce ta ilimi don mutum ya gane cewa wato ainihin za ka iya samun wata fa'ida da take dangantaka da wani littafi kuma ba a cikin littafin ba a sakamakon bugun da yake da shi littafin zanto babu wannan fa'idar a ciki wajen bugu an rasa ko kuma a asalin nusukar da suka buga wannan littafin ita wannan ba'a babu wannan to wani malami kuma daga cikin malamai ya samu asalin nusuka take dauke da wannan saboda haka sai ya kawo a littafinsa da haka shi yasa kutubu takharij da kutubu zawaid suke da fa'ida sosai a wato ainihin wannan babi din saboda yanzu ka kai tsaye wanda yake da musnad na masu tirsala wanda dai a yanzu dai shine mafi kyau kai zai zai iya kore cewa wannan ne wannan isnadin babu shi sannan ya koma littafin al-musnadul mu'tali na al-hafi ibn hajar wanda ana samun wasu uh, ɗaiɗaikun hadisai da wasu hanyoyi wanda babu su a musnad matsabudi to da ma sai ga al-hafiz bai kawo ba kaga nan ma sai ya korewa bacin kuma akwai shi a asali ko kuma mutum a ya duba cewa a bugun musnad na umar na khattab na ibn kasir Ta taqiqin kalaji an sa ubaidullah bin umar kaga sai ya karambanin ne inganta hadisi sun kuma kuskure na bugu abinda yake daidai shine wa abdullah bin umar to da haka wannan yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske an gane wannan kenan <coughs> Ah, to da haka al'imam ah, abu abdullah malik bin anas rahimahullah ya ka wannan asar na umar dan khattab domin kara tabbatar da batin wato anishin shafa akan kufi batun shafa wato anishin akan kufi wannan kenan ah, sannan <coughs> a wannan asar mun fahimci falalata sa'ad bin abi waqas radiyallahu an ta yanda umar ɗan khattab ya sanya shi zama mai shugaba a garin kufa a wancan lokaci ne mun gane ba sannan kuma a wannan asar mun fahimci yadda magabata suke wajen eh, rashin yin shiru yayin da suka ga wani abin da yake ba daidai ba wannan abin da yake ba daidai ba kuma ga kowa suka gan shi ga wanda yake shugaba ko ga wanda ake shugabanta ta yadda sa'ad bin abi waqas yana shugaba amma abdullahi bin umar ya ga yayi wani abin da yake bai san shi ba amma sai masa ne sai masa inkari yana cewa a wannan ba daidai bane ba daidai bane kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim sunan abi daud حديث أبي سعيد الخضري صاد بن مالك بن سنان رضي الله عنه من جانبه yayin da ɗaya daga cikin shugabanni na bani umayya wato anishin abdulmalik bin marwan ya fara gabatar da wato ainihin uh, khutuba gabanin wato ainihin sallah kaga sai masa inkari yanzu da cewa a ai ba haka manzon Allah sallallahu alaihi ya yi ba saboda haka abi sa'id al-khudri ce lalle ka soke abin da yake kanka domin manzon Allah ce da mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman a haka umara bin ruwaiba shi ma radiyallahu an shi ma na cikin sai muslim ya ga ɗaya daga cikin sarakunan bani umayya akan mumbari ranar juma'a yana yin addu'a mun gane ba shine bashir sai daga hannuwansa haka sai umara bin ruwai ba ya ce a wannan hannuwan Allah ya muna nasu ba haka manzan Allah ya ke ba in manzo Allah zai yi addu'a kan bari ya tsake dagawa sai ya haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma daga hannuwa da kai wannan ka zo da abin da yake sabanin sunna sai dai in ya zama ta bangaren addu'a ce ta roƙon ruwa idan addu'a roƙon ruwa ce to wannan ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin Anas bin Malik manzo Allah ne ya daga hannunsa sama gaba daya hannuwansa biyu mun gane ba wannan ya tabbata amma in addu'a ce ba wai ta roƙon ruwa ba to wannan yatsa daga dagawa shine sunna sai kai haka kawai shine sunna an gane to kenan yanzu wannan yana nuni akan cewa yi wa shugabanni inkari a fili a baya nuni me yasa baya nuni wannan ya shafi ne wani abu wanda yake na gyara ta fuskar addini an gane ba ka faɗakar da mutum mutum ya zauna ba daidai ba ta fuskar eh, zaman attashahud ko ya yi tsayuwa ba daidai ba mun gane ba ko ya yi wani abin da yake ba daidai ba wanda bai iya abin ba to anan sai ka karantar da shi nan take ka nuna musu a gayan da abin yake amma wani abu wanda ya shafi shi a karan kansa na fasikanci mun gane ba to wannan ka same shi kai da shi kanan ba a hawa kan duro ko kan bari a kafa sunansa ana bayyana munanan ayyukansa ba a yi wanda ya saba wa tafarkin magabata an gane shi yasa ya zo cikin shi yasa ya zo cikin musnad imami ahmad bin hanbal da kitabus sunna libin abi asim an gane hisham bin hakim da iyad bin zam wato ainihin iyad bin zam hisham bin hakim ya zo yana masa wa'azi haka yana faɗakar da shi nuni kan cewa abin da yake ba daidai ba ne to sai iyad bin zama yake cewa aika abinda da manzon Allah sallallahu ya faɗa cewa idan ɗayanku zai yi nasiha ga shugaba to ya keɓanta da shi shi da shi ya masu nasiha yana masu abu kaza da ya ba daidai ba ne in ya karɓa to shi kenan ya soke abin da yake kansa in ma bai karba ba ya mi ya soke abin da yake kansa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tunda abu ne wanda ya shafe shi amma fitowa wajen kama sunansa da aibata shi wannan zai bai zuwa ga al-khuruj yin fito na fito gare shi kaga wannan hanya ce daga cikin hanyoyin al-khawarij shi yasa ibn waddahin al-maliki rahimahullah a sa kitabul bid'ah yake ce man yana daga cikin sifofin su al-khawarij shine fito na fito da shugabanni in ba ka da damar samun shugaba din ka mas nasiha to sai ka yi amfani ta hanyar wanda zai iya samun sa ko ka rubuta wasiƙa ko ka kasa gaba da aka yi masa ko kuma wanda yake tare shi ka gaya macewa ga sakon da yake so ka isar ga shugaba ba ka da dama amma shi ya isar masa kaza da kaza da aka yi ba daidai ba ne saboda kaza saboda kaza in ya isar shi in bai isar ba kai ka sauke mai nauyin da yake kanka Allah ya riga ya sani dama ai ba bukata yake mutane su sani ba da haka wannan shine manhajul ahli sunna wal jamaa amma wannan ana batu ne game da abin da yake me abin da yake ya shafi wani abu wanda aka yi sabanin abin da yake daidai ta fuskar ibada ta fuskar kaza ta fuskar kaza ta fuskar kaza yayi abin da yake kuskure mun gane ba to anan sai ka fadakar kuma sannan abu na gaba in muka duba zamu ga wannan ai a gaban sa ne kuma mun gane ba a gaban sa ne ba wai can wani waje ya je kafa duro ba a gaban sa ne to dama abin da ake nema kenan kun fahimta kaga a gaban sa ne na masu cewa kazan da aka yi ba da dai ba ne to dama abin da ake shirwa kina ka same shi kamar same nasiha ba a kan doro ba kai da shi mun gane to kaga za mu ga duk abin da suke nunawa kina inda <coughs> ko wancan hadisin da yake cikin sunani abi dawud da jami'u tirmizi wanda manzala ka cewa afdal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair mafi fallar jihadi kalma ta gaskiya wurin shugaba wanda yake azzalimi kaga sai aka ce a wurinsa ma'ana ka same shi kenan kai da shi ba wa ka hau duro ba su biƙa tana kai masa ko kuma a yan aike suna kai masa ko wani abin da yake mai kama da haka wannan sabanin tafarkin magabata ne an gane shi yasa za mu ga <coughs> malamai da yawa suna bayani akan wannan littafai wanda suke na akida in ka ɗauko shirin usuli tikari al wal jama'a هكا الشريعة الإمام الأجوري هكا الإبانة الكبرى الإمامة الصغرى لابن بطة من قال كتاب كتاب السنة نا المزني كتاب السنة نا حرب بن إسماعيل الكرماني آه، كتاب السنة نا ابن أبي عاصم كتاب السنة <coughs> آه، نا كتاب السنة na Muhammadu bin nasar al-marwazi da ainihin kitabun sunna na abdullahi bin ahan bin hanbal da kitabun sunna na shi babansa abdullahi bin ahan bin hanbal an gane da kuma kitabu ah, ah, abin nan usulun sunna na ibn abi zamani mun gane ba za a gadi suna tattauna batutuwa kan lamura na shugabanni domin nuni akan cewa yin wannan fito na fito din to hanya ce ta alkhawarij su ko alkhawarij ba bisa turba ta ahlus sunna wal jamaa shi yasa albarbahari cikin eh, sharhu sunna yake cewa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah wa idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa idan kaga mutum yana yana kyakkyawar addu'a ga shugaba to kasancewa na ahlus sunna ne ya fahimci sunna wannan ba na nufin wai addu'a akan mumbari ba kace shugaban shugabanmu wani kaza wani kaza wani kaza wannan ba daidai bane al-imam shafi ya ce wannan bai daga cikin tabarkin magabata kamar yadda yake a kitabul um haka al-imam al-bayhaqi cikin as-sunan al-kabir duk da na gan cewa idan yanayi ya bayu ka iya yi kamar ibnu qudama a kitabul mughni kamar al-imam an-nawawi a rawatut talibin amma abin da yake daidai shine rashin yi din wannan ana nufi kai ka kadaita a karan kanka kamar su addu'a kyakkyawa kaga haka mai fi kubutar da kai daga afkawa cikin riya ya fi kubutar da kai daga zantuwar ka malam fada <coughs> ko wani abin da yake mai kama da haka an gane da kyau to a wannan kin yace amma idan ka ga mutun yana mummunar addu'a ga shugaba to kasancewa wannan dan bidiya ne wato alama ce cewa shi ba khawarije ne domin al-khuruj al-a'imma ya shafi al-khuruj ta fuskar harshe sannan ya shafi mai al-khuruj ta fuskar mai daukan kuma makami shi ma duk al-khuruj ne duk al-khuruj ne da haka a kiyaye abu ta farkin wato ainihin magabata na kware wanda wannan shine tsira shine tsira wannan bai hana shugabanni sun yi kurakure a fadakar da su a zai a same su a gaya musu amma a bayyana karara akan mumbari a yi fito na fito to wannan za ga ana samun matsaloli hatta ga masu yin haka saboda sun bar manhaji na ahli suna jama'a to sai ga daman duniya ce ta shigo ciki karshe kuma sai ga sun koma yaran shugabannin kuma nawa aka samu sun yi kasa sun zagi wa na kaza wa na kaza wa na kaza amma kuma karshe tafiya ta tafiya sun koma yaran su kuma me ya jawo haka abu biyu abu na farko daman ba ikhlasi ba don Allah aka ba dan a birge mutane masu kabbara cikka malama na ba dama yayi caji ka je karatun rana kaza ko a yayi kacce-kacce da gwamna kaza ko yayi kacce-kacce da shugaba kaza sannan abu na biyu kuma an saba wa manhajo ahli sunna wal jama'a da haka dole sai Allah ya jarin mutum an saba ta farki magabata isa mafi yawa masu mahayaniya sai ka saba kuma karshe sun zo sun lalace sun zama yaran waɗanda daɗin kuma suke zagi suke ce ba mutanen banza ba ne kada a zaɓe sun an zo zaɓe kada a yi kaza kada a yi kaza to wannan ita ce ka'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba a yaudara su ba a yaudara Allah ko ya ka zo da rigar yaudara to sai Allah ya tona maka asiri kusa ko nesa eh Allah yana taimakon wanda yake yin addini ne domin sa kuma wanda yake rayuwa a bisa matafiya ta wato ainihin ah, magabata na kure da haka a gane wannan da kyau an fahimta <coughs> sannan a wannan kuma mun fahimcewa idan aka nemi tattaunawa da mutum kan wata matsala ta ilimi to zai iya jingina ta ga wani wanda ya san ya san matsala mun gane ba shi sai ya wadatu da wancan kamar yadda sa'ad bin abi waqas ya ce me ya tambayiwa babansa sannan kuma mun fahimta a wannan cewa ashe dai girman sahabi zai iya yi wa hadisi ya boye gare shi na manzo sallallahu tun daga labin Umar tare da eh, datsewarsa da sahabbantaka da yawan ruwayoyinsa amma kuma wani abu ya boye gare shi wanda bai yi ba bai sani ba shi yasa ba zai ba ce ga wani ya san dukkanin hadisan manzo sallallahu ba zai yi ba abada sai dai ya san wasu ya zanto kuma wasu bai sani ba haka Ibn abdulbar annamari ya fada cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid game da hadisin mu na farko a kitab muwatta za tuna mun gane ba game da al-mughira bin shu'ba da kuma abu mas'ud al-badri an gane al-mughira bin shu'ba ya jinkirta me sallah kaga abi mas'ud al-badri ya bashi labarin hadisin zuwan jibril mun gane ba kaga wannan ya koyi gare shi bai sani ba amma kuma wani sahabi ya sani da haka ba zai ba a ce an san dukkanin hadisai manzara ba zai taɓa yiwa ba haka alimamu shafi shi ma faɗa kamar da yake cikin tarihu madiyat dimashq sai dai a ce ka san wasu wasu kuma sun abin nan amma babban abin da ake bukata ya zanto ka san usul dukkanin ginshikai ka san su shi yasa shekul islami taimiyya <coughs> rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin ah, majamu'ul fatawa juz'i na ashirin shafi na 233 har zuwa 36 <coughs> yake cewa bai yiwa ce ga wani ya kewaye dukkanin hadisan manzo Allah gaba daya ce bai yiwa inda za a samu haka da an samu a sahabai amma tunda ba a samu a sahabai ba to ba zai yi yiwa ce ga wani an samu sai dai a dai a ce mutum ya san hadisan da yawa da dama amma dole a samu su kuma sun kubuce masa an gane ah, sannan kuma mun fahimta kan cewa akan yi shafa ne akan kofi yayin da ya zanto an yi alwala cikakkiyar alwala an shigar da kafafan bayan an wanke su cikin cikin mai cikin kofi to an lokacin ne za a yi me za a iya shafa a kai shi yasa a wancan hadisi na almagira bin shi'uba ruwaya cikin suna bidiyo da yake cewa inni adkhaltul qadamayn al-khuffayn kaga wa huma tahiratan da kuma wancan fa inni adkhaltuhuma tahiratayn wanda yake cikin sahih bukhari sahih muslim shine idza adkhalta rijlayka fil khuffayn wa huma tahiratan sannan kuma mun fahimta cewa ashe karamin hadisi al-hadis al-asghar baya warware shafa akan kufi Shi ne kamar fitsari eh bayan gida bacci kamar da hadisin safuwa na asal al-muradi yi nuni akan haka wanda yana cikin jami'ar tirmidhi sunan nasa'i as-sughra da al-kubra sunan bin maja musnad al-imami an bin hanbal sai dai babban hadisi al-hadis al-akbar kamar janaba an gane an gane ba kamar jinin haihuwa kamar <coughs> <coughs> to wannan shine na? Hmm, ruwa ne? sha'adar da za kuma khiyar wannan kenan ah, sannan wannan asar kuma yana yana yana nuna mana wato ainihin damuwar wato ainihin magabata dangane da abin da ya shafi ilimi ta yadda sa'ad bin abi waqas ya tambaya Abdullah bin mutuwa cewa ka tambaye baban naka kuwa ka gani sai da ya kare bibiyar sa <clears throat> gane ba kaga wannan nuna mai kulawar magabata dangane da abin da ya shafi wato ainihin ilimi an gane wannan shine to ina gani sai mu tsaya nan insha Allah wa bihazal kadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin